Jama'a Assalamu alaikum barkan ku da huta barkan kuma da kasancewa da ku a daidai wannan lokacin da za ku saurari muhawara ta Studio Kalangu. Tunatarwa ne za ku iya samun shirye-shiryen Studio Kalangu a bisa kan da 46 waɗanda suke aiki hannu da hannu da Studio Kalangu a duk faɗin ƙasar Niger. A yau muhawarar tamu za ta yi magana ne bisa kan abun da ya shafi siyasa na mata. Wani irin ƙarfi ne mata suke da shi a ɓangaren siyasa a nan garin Gaya? Ya siyasar mata take a nan garin Gaya? Kana wani irin matsaloli ne ke taka musu birki a wannan bangaren a jamhuriyar nijar batun jinsi a tsakanin al'umma musamman ma bangaren mata na zama wani muhimmin batu ga gwamnatoci daban-daban da suka shuɗe a ƙasar matsayin mata a cikin al'amuran madafun ikon ƙasar da ma wajen samun ƙarfin faɗa a ji ya kasance wani sashi na gwagwarmayar ƙungiyoyin farar hula da masu hannu da shuni a yunkurin da suke yi na neman ci gaban ya mace musamman ma wajen mutunta incin mata a ƙasar. Ko da yake duk da wannan yanayin da ake ciki har yanzu dai za a iya cewa akwai sauran rana a kaba duba da jerin kalubalen da ke a gaban su. Wani irin matsayi ne mace take da shi a ɓangaren abin da ya shafi harkar siyasa a nan garin Gaya? Wani irin rawa ne ta taka a cikin al'amuran na zaɓuɓɓuka waɗanda sun ka gudana? Wani irin matsaloli ne take fuskanta a bisa wannan fannin? Wani hanyoyi ne ya kamata a ɗoka domin mata su shiga ka'in da na'in cikin abin da ya shafi shafi siyasa da kuma harkokin zaɓe tare da bakin namu a yau za mu yi kokari mu samu amsoshin waɗannan tambayoyin da ma wasu tambayoyin waɗanda ke damun ku a yau a cikin nan ɗakin magana ina tare da hajiya karidanda shugabar kungiyar mata na nijar a nan garin gaya afn kana ina tare da madan muhammadu zalika ɗaya daga cikin matan da suke a cikin harkar siyasa kana akwai aminatu ganda matashiya 'yar siyasa wadda bata samu amsa gayyatar da mun kai mata ba mai gabatarwa ni ce ramatu isa wanke. Daidai da sauran kasashen Afirka, jamhuriyar niger ta bi sahun kasashen wajen raftaba hannu ga kudurori daban-daban na ƙasa da ƙasa. Ko bayan haka hukumomin ƙasar sun aiwatar da wasu dokoki da kudurori a dangane da batun jinsi tsakanin al'umma. To game da wannan maudu'in ne za mu mai da hankali domin mu canza yawu a wannan yammacin tare da bakin namu. Za mu fara da ke Madan Muhammadu Zalika. Ya kuke kallon matsayin da mace take da shi ko ta samu a bangaren siyasa a nan jamhuriyar Nijar? To, mata dai da farko dai an san dai mata su yi maza yawa cikin Nijar. To, alhali ko wannan ma yana sa siyasan mata su yi yawa. Kuma a eh, wajen vote kun mata sun yi ko bisa listakin na, na rubuta mata sun rubuta da yawa bisa girgamcin na, na, na abun na, na, na, na siyasa girgamcin siyasa mata sun sun rubuta da yawa sun kai kansu da yawa sun rubuta sun rubuta kuma ramvota kuma sun hita kowa ya gani ko ina mata sun yi kokarin su a Nijar kai ko ina ko wani ja'a an ga mata ne suka hito ko ina su suka hito kamar dai babu maza mm. shi yasa wallahi mata tubarkalla sun yi kokari ga vote to da lamu dawo wajen ki ya hashiya ka didan dashin eh, wani irin kamar lissafi ne kika yi idan har aka ɗauki maganar kamar shigar mata a cikin abin da ya shafi harkar siyasa musamman ma idan an ka ɗoka a nan cikin jihar gaya to lallai siyasa ga ta bana dai mata sun yi to da yawa an samu kandida ma na da har guda biyar na mata kandida biyar sun yi yawa kwarai kuma jiha da abin ga siyasa daban-daban lalle mata sun hutu inda dai kuma gurin zaɓe ma an mun gani mata sun yi yawa kenan wanga kota da aka ba mata shi ya janyo wanga abun duka tunda yanzu gwamnati ya duba ya gani in ba a yi da mata ba harka ba ta yi kenan saman saboda ana gwagwarmaya da mata shi ya sa wanga gami mata kuma suka fito da habibi wajen zaɓe don ka nan wanga zaɓe mata suna da ƙarfi kwarai sun fito da yawa to shin yanzu idan an ka ɗoka bisa kan kaman mata 'yan takara ko kuma waɗanda sun kauta sun kai zaɓe shin kuna da kaman eh, adadin matan waɗanda kaman idan an ka ɗoka adadin su waɗanda suke a cikin siyasan kaman sosai da sosai to wallahi in an duba an gani cikin waɗanda sunayen suke cikin takarda na ƙasar gaya mm. mata sun yi yawa kuma cikin ɗari cikin suna ɗari in an ɗoka mm-hmm. ana samun mace tamanin kenan mata wallahi suna da yawa sun wuto kuma sun yi zaɓe to da ya zamanto mata biyar suka bida wanga cikin gaya mm-hmm. to in aka hiddo zaben mata ma aka raba shi kashi biyar ba a samun da guda shi yasa wallahi ko da daidai fite ba ga kaɗai ba ne duk jihar dusa ne don lissahin da aka yi a samu da fite guda sai dubu talatin ke ba da fite guda kenan mu nan gaya duk mun rarraba mun rarraba mutanenmu ne tsakaninmu shi yasa ba mu samu ko da fite guda ba ko dubu ishirin ba mu samu ba mai dubu goma mai dubu biyar mai dubu goma sha biyar haka aka rarraba to kin gani to in munan gaya sauran garuruka an samu an kakkara su ne aka ce dubu talatin to munan gaya ma ba mu samu ƙarfi ba kwarai tunda wani gari akwai garin da akwai kominikin da ta zuba ma dubu ishirin dubu goma sha biyar munan gaya ba mu same shi ba shi sa ga ba a samu da bita to kuna da kaman ilimi da kuma sani sosai a bisa kan abin da ya shafi harkar siyasa ya kuke kallon ko kuma menene nazarin da kuke yi bisa kan kaman abun da ya shafi mata ko kuma irin ci gaban da za su iya su samu a cikin harkar siyasa a wanga lokacin da muke ciki to wallahi cikin wanga lokaci komi ya sake tsakani da Allah wanga lokaci an ba mu kota kenan in mata sun tashi tsaye sun dar mazaninsu sun huto sun yi siyasa kowa na samun rabon shi yau in masoyinka ya samu ka samu kenan siyasa in ana yin ta ma mata su huto su yi in kana da masoyi da yake bida ka kama mishi an ba mu hanyar samu yanzu nan gaba ma za a ga ko mace kumandan tunda in kumandan nawa ne aka yi lissahi za a ba Nijar kenan san ban kifur san kindin mata za a sa. kashi 25 cikin 100 don mata ne kenan duk yadda muka yi dai mata dai waga siyasa dai ta bana ba mu tashi banza in baka samu a nan ba kana samu a nan in baka samu a nan ba kana samu a nan kenan mata ka su yi kuraje su hito su hito mu gwagwarma tare da maza dan an gane cewa muna nan muna siyasa tare da maza maza ba su nan ga imuna ba su nan ga bamu mu rabonmu mm. shi ya sa yanzu aka yi lissahi aka ce to an samu ba a samu ba ko takin nan na mata a hidda shi kenan mata su huto su yi zaɓe su huto su shiga cikin siya suna samun rabonsu. madam zalika kamar yanzu idan har aka ɗoka a daƙin da ake siyasa sosai da kuma yanzu wani irin bambanci ne kuke gani kamar wani irin bambanci ne ke da cikin siyasan yanzu na mata da kuma na dakin sun gane sun gane da siyasa suna ga hito ah, na da ne ba su gane ba kuma na da ba su nan ko sun yi abu sun yi siyasa ba su nan ga samu wani abu amma yanzu ga nan gwamnati ya ba su wani abu kuma ba yi maza gwamnati yake maza ba su yi ba tare da mata ba saboda sun ga yanzu kokarin mata suka suna samu wurare da za su shiga amma da ba samu ba dai ba yanzu mata sun fara ganewa tuna sun fara samun yin fanin siyasa haji yashin daga bangaren ki akwai wani kamar bambanci da kike ga yadda siyasan a da dakin da kuma na yanzu e akwai bambanci tun da da cikin ɗari da kyar za a samu mace guda ta samu wani abu yanzu kuma tun da allah ya sa an ce a ɗari kashi 25 na mata ne kenan muna iya sa rai za mu samu wani abu ba ka yi siyasar banza ba tun da yau duk wanda ya kandida na deputy duk yadda za a yi ba a rasa wani dan matsayi da aka mishi tun da an san mutum nan ya kashe kuɗi yan eh, babban farti wance kananan farti da akwai waɗanda suka biɗi deputy ba su samu ba mu cikin partikin mu da suka samu ma minista. To hajiya kadidan da kamar kuna daga cikin matan da suka nemi takarar zama dan majalisa a zaɓuɓɓukan da sun ka gabata. Mm. Menene abun da ya saka kuma kuka shiga cikin harkar siyasa? To wallahi abin da ya sa ni cikin siyasa dama ni cikin kungiya nake. Cikin kungiya nake kungiyar mata nake. Tun da na tashi ni haraka a gamu a yi aiki yana birge ni tun ina yarinya mm. kullum ni tare nake da abokai mm. na shiga cikin kungiyar mata har girma cikin kungiyar mata da sunan kungiyar mata har kasashen waje na ta yi kuma abin da zai haɗa kanun mata allah ya bani ilimin shi kuma duk in na fara kuma allah na bani karhin kuma mm. in cika na don yau kungiyar mata ba a yi ba da mata ba yanzu da gwamnati ya sa mata a yi da su mm-hmm. kenan ba ni da fargaba tunda na shiga ciki zan samu in na samu kuma don in taimaka ma sauran mata da basu da ƙarfi ne don in taimaka ma mata zuwa fannin wajen matan da suke da matsala wajen ruwa matan da suke da matsala wajen likita matan da suke da matsala wajen kasuwancinsu akwai abu da yawa don yau mace cikin zamanin ga da muke duk wani wahala mata ne yau wanga tashin hankali da ake cikin ƙasashe-ƙasashe mata ne su ake bari da wahala daga wani tashi hankali ya tashi da gudu kike ganin mutane maza su gudu su bar mata mata da ɗiya kenan yau mata ya kamata a kama musu na saboda ma su ta da ɗiyansu to shi menene dalilin da yasa kamar kuka zaɓi neman takarar na zama 'yar majalisa me yasa ba ku nemi wani takara ba na wani kujera sai na yar majalisa kyan na yar majalisa don saboda in ta can uni ma gaba daga nan akwai wani abu da aka kasa yi aka iske mu can muna kama a warware shi akwai wata matsala nan da ta mata ko ta 'yan gari haka akwai matsala 'yan gari da nan gurin ba a biya musu bukata ba muna iya tahiya can can bisa ana iya muna warware musu shi a can bisa shi yasa muka nemi zuwa bisan nan to hajiya yanzu idan an duba jihar doso tana da kunda sun ka rubuta sunayensu a biskan kirgan na zaɓe kusan dubu ɗari tara kuma an san da cewa mata suna da kaso ko kuma suna da yawa a cikin mutanen waɗanda suka rubuta sunayensu kamar ya kuke kallon wannan al'amarin na kamar shigan mata cikin harkar siyasa musamman ma a cikin eh, nan jihar gaya to wallahi mata in ba su ka hoto suka yi vote ba mm. wallahi votikin bai ma yin kyawu tunda kuma mata daman ma sun yi maza yawa a cikin lissahin da aka yi bisa kan takarda ana samun mace 80 cikin 100 da sunanta ya hito wajen takardar zaɓe kenan mata su suka fito kuma suka yi zaɓe in mata ba su fito suka yi zaɓe ba zaɓen bai yi kenan mata na da ƙarfi dole ne mata a ba basu girmansu da ƙoƙarinsu da suka yi cikin zaɓe don duk wanda ya ce bai yi da mata walla yana baya yanzu kuma mu ma an waye muna kai mun gane yau duk wani leader in ya ce bai bamu girmanmu muna sakin shi je mu bi wanda zai bamu girmanmu don ka yau kowa kana biɗa ne don ka taimaka ma 'yan uwanka da abaya da akalkashinka kenan 'yan kalkashinka in ba su samu wani abu dole su barka su je su bi wani kenan mata muna musu kira ban gajiya da inciya su hutu su shiga cikin siyasan nan kuma siyasa kaka yi ta kaka yi ta ta banza ka bi wanda in ya samu zai kama maka madam salika mu dawo daga washenki kamar wani irin ci gaba ne za a iya cewa kike ga za a iya kama a kara ko kuma a iya kaiwa wajen bangaren mata da suke cikin siyasa nan ga cikin garin gaya to tubar kalli kai mata sun gane sun gane da siyasa suna yi suna eh, kokari bakin su duka suna gani suna yin bakin kokarin kokarinsu da ba su gane ba amma yanzu sun gane suna ga fitowa suna reunion ne suna zuwa an komi ne ne su da su ake yi komi ba yi ba da mata ba su ma suna nan bisa kine suna saye da kafafuwansu su ma don yanzu cikin duniyan nan yanzu sai da sai da, da, da, mata sai da politik kwa siyasa sai da siyasa in ba ka yin siyasa kai ka abun na naka wannan bai zuwa gaba ba samun ci gaba in ba ka yi siyasa saboda shi ne yanzu mata sun tashi saye gwamnati yake yana kama musu ya kama musu ko yanzu sai ki gaba suke yi to yanzu kamar misali idan an ka ɗoka ah, a nan cikin jihar gaya kusan mata nawa ne suka samu zama kamar 'yan majalisa a cikin jihar doso musamman ma an ɗoka a nan cikin garin gaya to nan gaya dai babu wanda ya samu cikin mata babu babu mace da ta zan 'yan majalisa sai dai a jihar doso jihar doso akwai mace mata biyar da su suka samu cikin majalisan goma sha tara biyar duka mata ne an dauka wannan su an yi kokari shi ko saboda gwamnati da ya ba mu hotacin nan shi yasa muka samu abun nan amma ba mu taba samu ba bana ba to yanzu kuma sai mu je zuwa ga ra'ayin maza waɗanda muka yi hira da su domin shin irin yadda suke kallon siyasar mata a nan garin gaya mata suna kawo gudunmawarsu sosai don yau in kika duba tun daga cikin birane har ƙauyuka mata ne sun fi kowa zaɓe in kin ka jira ranar zaɓe ruhunan zaɓe mata sun fi kowa zaɓe in lokacin kamfe ya zo wanda za ki iske a daji suna bi gida gida ana tara jama'a mata sun fi komi yawa a cikin matan nan akwai laccizawa akwai 'yan mata amma kashi sai in ce abun sai zamanto kullum tura mota ce suke yi mota ta tashi sai ta bar su kawai da ƙura 'yan siyasan namu ne ba su da tausayi ba su da nazari da hangen nesa saboda wanda ya ma faɗi ka tashi wanda ya ma ƙoƙari ya kamata a ce ka nuna mai wato so da ƙauna ka nuna mai da cewa abin da ya ma lallai ya birge ka akwai duhun kai na hwari. mata ba ka so ba za ka gani su hagen siyasa nan nijar abu ne kamar sabo ne don ka ɗauka ko takara ma na shugaban kasa bai hiso ɗaya da mace ta takara akwai kuma abu na mu na al'ada kamar za a ga kamar mace ita gida ne ya kamaci ta zamna ba ta shiga siyasa ba gadan-gadan tana zuzuzo da maza wasu kin mazan nasu ba za su ba su dama ba su taka rawa a zo a gani cikin siyasa eh akwai kuma magana addini shi ma ya zo ya zama wani kangi shi ma mafi yawa shi ke sa duk mata sai kiga da yawan nasu amma ya zama yawan kamar taron tumaki babu karo siyasa mutane an bar mata baya sai dai a taro su su yi zaɓe su yi ƙungiyoyi shi nan an ƙare kuma an mance su mata ba su waye ba a ɓangaren siyasa nan gari. waɗansu ma sun gwammace suna zama gida koko suna zama aiki haka nan dai a yi abin ga wanda ya kawo a in ba sun yi takara ne sun waye eh, bisa kan siyasa ba ba su iya ceton hacin nasu namiji bai iya ceton hacin mata Yusuf ya da za a yi inda ya ba mata ciki harkar nan ba za ta yi gaba ba amma in akwai mata insha Allah za ta yi gaba dan ga masaniya na in dai insha Allah an ce nan cikin kasar Nijar za a yi da presidenta mata to na tabbata insha Allah suna iya samu kaman siyasan Nijar can birni da yake sun girmama lakwal can tun baya amma nan ƙauye nan ƙauye a gaskiya muna da Babban wahala saboda rashin karatu ke ci muna tuwo a kwarya bangaren mata eh, don haka wallahi mata kawai dai sun dai shiga siyasan ne kara zube hakanan mijina na cikin siyasa kaza ni ma bari in shige ta saboda akan ta yana iya bani ma takardar rabuwa in ban bi inda ya ce ba kenan har yanzu dai ana ɗan ɗari-ɗari ga demokaradiyya kenan mata su rungume hakuri amma ina ganin kwalliya ai ta biya kuɗin sabulu tun da eh, na ga kamar ministoci da yawa eh, sun samu shiga kuma eh, cikin matan kuma dipitoci na ga da yawa mata sun shiga musamman cikin lokacin ga ni na kama an dan ci gaba amma ƙauye wallahi da sauran rina a kaba mutane sai dai a rungumi kaddara allah ya bamu kwanciyar hankali nan zuwa gaba kuma Allah ya ganar da mu. Mu dai ga yanzu dai bamu ga wata matsala ba. Mata kuma da sun ka shiga cikin siyasa da ƙarfi bana wannan alheri na kwarai shi ga ƙarfafa demokarasiya. Yanzu su matan tun da dai sun shiga kandidat yanzu abin da ya kamata su yi sai su yi jan ƙoƙari kamar wadda maza ga yi. su kuma su nemo 'yancinsu a majalisa. Allah shi ba mai rabo sa'a Allah sa'a ce goma da an kai lalle ga muna gwagwarmaya tare da mata saboda duk inin ka ta haɗe ka tashin da mun kai tare da mata muka yi shi kan kamfani kan neman komi da komi duk tare da mata muka yi siyasa me amma gwaya na ka tabbatar muke wajen kota kamar wajen ɗaukar lekan dida kamar abin da ya shafi kwansaye da sauransu kin mata mun muna yadda musu hakin su yadda ya kamata musu lalle kamar wajen nominasiyon wannan kam gaskiya akwai matsaloli da ya kamata firamin a gyara saboda a yau tsakani har ga Allah yau mata su ne siyasa tun da yau mata su ne ke komi suke hiddon mutane yau mata kokarin da suke yi cikin siyasa gaskiya sai a ce akasarin zaɓe in ki dibi electoral mata su ne ke zaɓe amma gaskiya wajen rabu ba a raba daidai da su bisa bidillahi ba a raba da mata kuma ya kamata wanda ya kamata a dibe shi da ido rahama a gyara abun in kan baki misali kasuwa ranar zaɓe za ka iske mutane na zamanin su maza ba su zuwa mai mata suna a tsatsayin daga wurin kaɗin guda amma in an tashi wurin neman aiki ana ne girgin su haka gaskiya fi sibilla bai kamata ba abu ne wanda ya kamata magabata nan gagaya hukumomi a dubi wannan da ido rahama a samu a yi damu ya mata hakkin su bisa ga wannan tahiyar idan ba mata a siyasa to harka ba za ta yi ba dole sai an dama da su dole kuma sai an yi da su in ba su harka ba za ta yi ya san wannan turun mu da kake ana faɗan cewa hakikan siyasa ta gada haka nan siyasa ta gadi abubuwa da dama amma abinda mutane suke mantawa da shi shine cewa amana sukan ganin cewa a siyasa babu amana da kawai amana sosai mutane suna yawan cin amana a cikin siyasa yalle cin amana a cikin mata a cikin siyasa bangaren mata fi sibilillahi ana yawan zalunta su amma akwai farti wanda suke kiyayewa vraiment alhamdulillah da gwargwado eh baiwa da a ce dai kowa ɗaya yake tulumin na parliament ideology in ji bature kwa Eh, kenan sai dai kawai a hankali amma da fisibila dai abin da ni sani cewa eh, mata sun hi samu yanzu eh, kula kula da yarda kan harkar siyasa bisa ga kan shekarun bayan da suke da sannan kuma turu mota wannan daga maza daga matan duk guda ne mata suna da kokari a cikin siyasa maza suna da kokari a cikin siyasa sai in ce ma matan masu hi kokari suke su suke iya shiga cikin wasu gidajen da maza ba su iya shiga kuma suke da hankulin dauriya shiga daji kuma haddare ana tare da su to yanzu kuma mu dawo bisa kan abin da ya shafi kamar matsaloli waɗanda suke taka mata birki ko kuma waɗanda mata suke fuskanta a cikin harkoki na siyasa shi kare dan damu zo gare ki wani irin matsaloli ne kike ga kamar matan gaya waɗanda suke cikin siyasa ko kuma suke so shiga cikin siyasa suke fuskanta to da da dai matsalolin da da kai kai wahala baka samu komai ba ka zo ka kashe kanka baka samu komai ba kenan wanda yake son ya shiga ma bai son ma sai ce ai suwa da ba samu komai zai shi tsoron shiga zai shi tsoron shiga mm. amma yanzu tunda komi ya canza mm. muna son su gane su hutu da yawa su shiga cikin siyasa to wallahi duk wanda ya zo ya shiga siyasa bai wahalar banza tunda za a san ka ko ma'aikata ma'aikata za a san ka wani ne da ya biɗa kenan duk abin da ka je biɗa bai kai ba ma sai ka kashe kuɗi ka same shi ko ka wahala ka same shi a yi da kai yahi ba a yi da kai ba aka ce motsi yahi laɓewa to amma duk da haka to menene irin matsalolin hakan ga da za a iya cewa kamar mace take fuskanta idan har ta shiga siyasa tana gugwarmaya haka to matsaloli na da yawa tun da kin ga mazan nan suna gwada kuɗi suna gwada su sun yi mata kuɗi suna wasa da kuɗi a lokacin mu mata ba kuɗi muke ba mata ba muna waye musu kanu ne muna kwatanta musu abin da zai gyara su abin zai gyara su zai rage musu matsalolin da a gare su su muke kwatanta musu ku hito ku yi muna zaɓe in mun samu ku kayanku muna shahe muku yau, kuma muna kwatantawa ma kan a zaɓa kan mu samu ma muna ɗan kwatanta muna kwatanta musu ko zaɓe ya ƙare ma muna tare da to alorku maza su sai su zo su rika wasa da kuɗi alorku kuɗin nan kuma har gama ma haɗa aiki an ba gurfa man shi hansun saura sun zo saura ba su nan wanda ba su nan sai a ce ma ba a ba su shin gani ya kawo wani tashin hankali alorku mu in muna hira da gurfa man duka kwamfilan ne muke hira su muke waye musu kai muke kwatanta musu to takamammai a lokacin da kamar kika shiga eh, kika aje takardar takararki wani irin matsaloli ne kika kin kai karo da su a lokacin to wallahi ka in aje na ma na samu matsala da maza ba su je ma dadin aje na ba sun so wadda bata san komi ba ma ta aje takardunta da koda don saboda koda ta samu suna iya eh, wana ta suna iya yi da ita yadda suka ga dama ba su son mai ido ya aje takardu su maza wanda mai ido wanda kan shi ya waye ba mai ilimi kan shi ya waye ba su son ma ya aje takarda sun yi son ya su su tunda yanzu mun samu wannan matsalar ma ta wajen kwansaye yanzu mu kwansayen mu hudu ko takin da aka ba mata wata mace da aka ƙauye aka ba mai sai da daurawa yanzu ita bata san komi ba yanzu a ɗoki mayar ma suna nan suna cin juna yanzu macen nan ma har sayanta aka yi to ina magana zo ki zaɓa mini zan kai ki makka zo ki zaɓa mini idan da zaɓe ki zaɓa mini zan kai ki makka in na zama mai hanya oh su bi hanyar da suka so su bi da ita tana shi yasa ma matan da suka nemi kwansaye masu ilimin ma ba a sa su ba kin gani wannan ba ban yi ba wannan ma mun san yanzu yanzu mun san in za a yi wani zaɓe mun san yadda za mu zamana da su maza in sun ce su kuɗi ne mu muna gwada musu mu ba kuɗi ba ne kuma in Allah ya sai Allah ya ɗora mu bisa kansu in dai mata suka yarda muka yi baki guda muna iya take kuɗin nan mu wuce. To mu dawo wajen ki madam Zalika daga wajen ki wani irin matsaloli ne ke ga suke taka mata birki matan da suke son yin siyasa ko waɗanda suke cikin siyasa. To wanda suna cikin siyasa yawanci kansu ba su waye ba kwarai ba su waye ba wanda suna so su zo cikin siyasa Abin da suke dibi suna gani kamar wanda deja suna cikin siyasa su ba su samu wani matsayi ba ba su samu wani abu ba kenan ba za su zuwa ba to haka ne matsaloli kuma akwai eh, annasaru suka ke phosphor promise kake in na samu kai min vote in na samu ina yi muka kaza ba yi alkawali na karyar nan hmm. ana yi musu shi ko ya ishe su shi su waɗannan ne suke hana mata su yi siyasa yadda suke so mata ba mu da haɗin kai ba mu da haɗin kai inda muna jin juna ne da bai yi wa haka nan da mun kama mu yi ma maza sai mu kada maza ma to dubban kanmu ba su hadu ba bai muna so mu yi amma yanzu yanzu dai da da wayan kaikin da za mu yi mata yanzu yanzu zuwa zuwa yana, abun nan muna, cin kansu mm. oh. to madalla yanzu kuma sai mu shiga cikin babu na ƙarshe wanda ya shafi ya danganci abun da kamar ya shafi samun hanyoyi mafita waɗanda za su iya kawo sauƙi a wannan ɓangaren mu dawo gare yake hajiya kadidanda kuna daga cikin matan da suka kamar suka shiga ka'in da na'in wajen bangaren mata to shin kuna wayar musu da kai eh, domin su shiga ko kuma su so harkokin siyasa haka muna nan muna yi amma yanzu tunda ina da gurfaman gurfaman zan kara in ce su yi profite da kota kinga su yi profite da kota tunda an ce komi an sa mata eh, don muna ce musu tashi tsaye su dar ma zanansu kan mu je mu yi wahala kuma hal yanzu kota su ba diyansu da matansu in an gane mu mu guda in wani abu ya zo na mata in ba a ba mata ba muna ganin layin juna ko ba gaskiya ba don eh, muna za mu yi sansibi muna nan gayi kuma za mu ƙara yi in allah yarda ko takin da aka ba mu zai sami sensibilization ba mu bari da mun yi dekuraje me yanzu da ko takin gaba mi da kuraje ba sai mun ga inda abin zai shiga sha ba Allah to daga a ganin ku kamar wani irin manya manya hanyoyi ne kamata a doka domin mata su shiga ka'in da na a cikin a cikin siyasa manya manya kokarin da ya kamata ya kamata yan hannu da shunin nan su samu waye kai suna ma mata a samu ana ta zawa ana ta muna waye kai ana waye muna mu. kuma cikin waye kan ma kuma ana dan taimaka ma mata mm. wajen cikin fannin kasuwancinsu ana dan taimaka musu mm. ana waye musu kai suna ganewa mm. don mutane ba su bane bidan rana guda in mace bata ta yi kasuwa ba nan gaya nan dande wallahi diyanta ba su cin abinci kenan in ana waye kan nan kuma a duba a gani matan nan ko eh, su asusu za a bude na taimaka ma mata za a kara budewa ko taimako za a ka muna da asusu gai muna da na mata mai kirafikin nan da sunan matan ga yake zamne kenan ko wani bayar da fon ma yana iya ka kuɗi ya sa cikin mai kiraf ya ce a taimaka ma mata har shekara guda in ya so daga baya ya janye kuɗin shi ko wannan muka samu ga 'yan hannu da shunu suna taimaka ma matan gaya cikin fannin kasuwancin nan muna jin daɗi kuma zai sa su yi politikin yadda ya kamata. idan mun ka koma wajen ki madam zalika za mu ƙara tambayar ki wannan tambayar da mun kama ajiya kadi wani irin manya-manya hanyoyi ne ke ga ya dace a ɗuka domin a samu wato mata su shiga cikin siyasa kamar yadda ya kamata hmm. to da fari da akwai wayan kai waye ma mata kai tun da parti politiki les parti su da kansu wurin da masala yake ba su waye ma, eh, abun na militan 'yan jam'iyyar su ba su waye musu kai shi ne wannan matsala guda masala matsala na biyu shi ne mata ba su san wanda suke bi su yi abun na siyasa ba wanda ka san kana bin shi bai baka sami ba baka bi shi to ka san wanda za ka bi ka yi ka kuma abun da ya sa kuma mata ba su da eh, abun da yana sa a ba su karhi su zo su yi votikin nan su zo su yi abun nan su yi siyasa su yi zabe su shiga siyasa alkawali alkawalin nan na ƙarya shi ma yana sa mata ba su nan ga siyasa kwarai ba mm. a ce in ka samu ana yi haka za na yi ga in ka samu kuma ba a kara gane ka yana yi wa kuma da sayan kanu hankalin eh, mata shi ma ana ba su kudi don su yi abin nan shi ma yana sa siyasa ya yi abin nan kar ya ci gaba hajiya kare dan da wani irin jan hankali ne kira ne gare ki zuwa ga matan dandi domin su shiga cikin siyasa kuma su kama ma 'yan uwansu yanzu abinda nake so a faɗi bisa kan matan dandi surtu yare-yaren nan matasa su huto su shiga cikin siyasa don wallahi siyasa ita take gyara gari yau in kana cikin siyasa siyasa ka ta samu dole garin ka ana gyara maka shi mm-hmm. abu da yawa ana yin shi mu ya kun gani dai mun yi siyasa mun yi ta tangam gaya ba ta ko ina ba a gyara na gaya ba don kanmu ba haɗa ba kuma yau siyasa ba addini ba ce mm-hmm. daman abin da yasa za ka yi siyasa don saboda ka samu wani abu ne a gyara maka bukatar ka ta biya mm-hmm. in ba a gyara maka ka bari mana ka bi wanda zai gyara maka mm. bukatar ka ta biya yanzu kaman gai muna da matsala hanya yanzu wa'ansu ne ma za su dan gyara muna hanyar nan yan eh, amurka za su gyara muna hanyar nan mu huto mu baki guda duk wanda aka gan mutumin mai kokari ne a bi shi kowane farti yake inda yana da kokari wallahi ka bi mutumin nan ka samu ka bi wanda yake da kokari da in samu zai kama maka don yau ƙasar duniya ga duka siyasa ce siyasa nan dole sai an yi ta fa in ba a yin ta ba ta zuwa haraka ba ta zuwa kenan ina jan hankalin ɗiyanmu mata da 'yan ƙannunmu da abokanmu da addan ma'aikata da ba su siyasa su tashi su ɗar mazanansu su shiga siyasa ka shiga siyasa in ka ce ma ka shiga don gyara garinka ko don ɗiyanka da suka yi karatu da ba su samu gurin shiga ba kai siyasa dan su yau in ka yi siyasa ɗanka ka san ministar wanga ministar wanga da gudu kana zuwa ka gyara takardu yau matan da suka yi siyasa da mu dole muna gyara ma diyansu takardu dole ne mu je mu gyara ma diyansu takardu amma in ka san ko ba kai siyasa ba ba ta da dole don ka siyasa ka'ida ce mata ku hito ku shiga cikin siyasar ka kuma wallahi kakka zama tukunya eh, mai baki biyu ko me ne ake ce a taɓarya mai baki biyu in ka ɗoki siyasar da ka ɗoka ka san mutunan da ka bi in ya samu yana kama maka tsaya gare shi in ya samu zai kama maka kuma kai kun ba kayi wahala ba amma ka ce ka bi wanga ka bi wanga ka bi wanga wallahi kana tashi banza tunda duka uku suna gane ka ba guri guda kake ba wanga bai baka dan yana tamanin kana tare da wanga shi ma wanga da ake cewa kana tare da shi bai baka sai dan yana tamanin kana tare da wanga kenan mata mu san ciwon kanmu mu tashi tsaye mu dar mazanan mu yau in siyasa kasar ta rikice mazanan gudu za su yi su bar mu da diya dole baka iya tafiya ka bar ɗanka dole wahala ta komo gare ka kenan yau mu tashi mu shiga siyasa mu siyasa mu bi wanda yake taimaka mana kuma wajen ki wani irin sha hankali ne zaki iya ma mutane madam zalika musamman ma mata bisa kan abun da ya shafi siyasa a kiran eh, mata su hade kansu in sun hade kansu bukatan na siyasa zai biya in mm. kun shiga za su samu riban shi mm. in ba su shiga ba ko ba ka samu riba tunda abun da ajiya ta gai shi dai ne mm. oh. to idan an ɗauka bangaren mazawa an daukan <laughs> bangaren maza maza ba su ai sun sani maza su su huto su yi siyasa a su su amma ka a ci amanar juna an shi ya muna da gare ki <laughs> to To mu dai harkar mata dai ne yake yake yake dame mu. Yake damun ku. to na To naga kun yi korafi cewa kamar maza suna yin baba kere suna shiga su yi gaba su hana mata eh, samun gurare. Mm. Me za ku iya ce ma waɗannan mazan? A to maza su bari mata mana su bari hankalin su su bi wanda suke so. Su yi vote su yi ma wanda suke so su yi vote zabe su yi. Mm. Shi dai ne muke kira. Ajiya kuka ce kaka? Sha dai maza. Eh. ba mu hana musu su yi siyasa ba amma mm. ka a ci amanar juna wahalar da mace ta yi a bata daidai wahalarta mm. don ba ka shiri da mutunan baka cewa waga kujera ba ni ba ta don ba mu shiri mm. ta yi wahalarta dami ba a bata kenan mata ku yi siyasa maza ku kuma ka a yi bara-bara duk macen da kuka ga kuna kokari da ita shekaru da shekaru in abincin ya zo ka kuce ku ci ku barta hmm. na saboda tana gaya muku gaskiya. Nan ne da nan ne kuma kawo ƙarshen muhawarar ta masu sauraron mu kun dai shi yanda hirarrakin namu ya kasance bisa kan abin da ya shafi siyasa da kuma irin yanda wato nan ga a jihar gaya mata suke gwagwarmaya domin wato samu ko kuma ce domin shiga cikin siyasa ka inda na inda ma irin matsalolin da suke fuskanta da kuma hanyoyin da ya kamata a bi domin kawo ƙarshen waɗannan matsalolin. Mun gode bakin mu mun gode Hajiya Kadidanda ah, shugabar wato ƙungiyar mata AF fm da kuma mun gode madam muhammadu zalika ɗaya daga cikin matan da suke a cikin siyasa da ni ramatu isa wanke da na gabatar muku da wannan muhawarar ke ce muku assalamu alaikum mu huta lahiya